akwai wanda wata bala'i ya same shi a kan sana'ar abin ya fada masa bayan kwana uku abin ya sake fada masa bayan kwana uku abin ya sake fada masa ya zuwa masa adda na sha sai an bincika watakila ka yi tsokana sai ya ce yi eh, gaskiya mutum da ya ɗora shi a sana'ar ya ce idan a kuɗi na amana ka je ka mun kaza kaza da ya ba zai ganshi ba ko sai tafiya sa da kuɗin to kuɗin da ya cinye masa asarar da ya yi an ba shi kuɗin da duka bai fi naira dubu ba ya ci amma ya samu asarar dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar sau uku ya ci kaga ka jawo shi wancan baka san shi ba kai masa wannan illar wani kana ko hararsa ka yi duk abin da ka sai naka sai Allah ya kaɗe shi in kana neman wanda baya kara to Allah ne in yace yana son ka wallahi ko ba ko gaskiya kake da ita in kaga wanda yake so yi shi kana ja da shi Allah zai maganin ka dan shi yana matsayin adali waliyar faqad azantu bil harbi kace kace zai wuce yau din rayuwar mu haka take da ka hau titi sai zagi sai kaza kowa ya zama kamar kububuwa rayuwar mu ta zama kusan kowa kamar tare ba haƙuri saboda aka sai mun duba kanmu a wajen wannan bai ta fari mu duba rayuwar mu ba ubangiji subhanahu ta'ala sai ya taimake mu akan abin da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala gobe mu duba na rahama